bayan sa yace la'amsaktum wallahi duk da ko rike kun hana su mai rayuwa ya rayu mai mutuwa ya mutu me yasa za ku rike Allah ya san halin marasa kirki yace in infaq dan kuna jin tsoron kada ku ciyar ba ku kuka halitta abun ba biyo da shi ta hannunku kawai da aka ce ku rike wannan ku ba 'yan uwanku Allah ya ce wallahi da na ba ku taskokin wato rahamar ubangijinka ya rasulallahi da masu rowa sun riƙe sun hana bayi don tsoron ciyarwa amma allah sai ya hutar da kowa musan halin ɗan adam in ya maka wani mugun sharrin kakka ruɗe in ba addini ne ya gyara shi ba Allah ya ce wa kanal insanu qatura shi mutum ya kasance mai ƙwauro ne dan adam hakan ƙwauro zan nana ta an maso uku ne ko su hudu na taɓa faɗa akwai wani attajiri babba a birni kaza kuma na san birnin yawa malam yawa kuɗi mugun sabo ga kuɗi gidansa ga yunwa duk wani abin da za a bai wa ɗan adam a sa a miya a kashewa iyali ƙawa ta nama ko da kifi ko nama a sa a miya a sa mai na riruwa ko man shanu ya rike kuɗi cip ga 'ya'ya su rika jin ƙanshin miya a makwauta ta ɗauro ma sai yan bakin su ya dinga kwarara domin sun daɗe su ba su ci abu mai maiko ba to kasar rowa tana lalata tarbiya jama'a duk wa'azozin nan da muke ta akan a kan tarbiya wallahi tallahi wata lalacewar akwai rowa da ta haifar da ita ko ba haka ba to ga wannan ubansu ne ya rike kudi kuma allah ya bashi jikinsu ga kawa ga yunwa gidansu ga dukiya ya aka yi ya aka yi ran nan sai manta mabudi da suka dauka suna cikin wannan muguwar kawa sai wani ya ce shi ya san inda babansa yake kulla kudi. suka ce a ji a da suka je suka je suka dantsu kuɗi a gurguje suka bar mabuɗin a jiki suka fito da kuɗi a hanya sai suna cewa mu tafi tuku ba tsire dukansu gaba ɗaya sai gurin mahauta wani ya ce a bashi na dubu uku a bashi na dubu biyar aka ba su tsere suka je suka samu guri suna ci yadda kasan kuraye 'ya'yan attajiri na warwasan tsire an ya cewa yara nan ba hannun mahaifinsu da haka ni na so jama'a ku taya ni da yara matasa da wa'yansu suke ce musu 'yan iska to ni ban da ni a ciki ni a guri na ba 'ya'yan iska ba ne ya kamata mai canji ni ina ce musu yara ne masu albarka ko kuma ku je ku nemo min iskar da ta haife su ɗin ai suna da iyaye suna da uwa suna da uba ai to su ne iskar kenan ko ba haka ba mutum an zo an haife shi an ƙi shi a makaranta an ƙi ba shi abincin da ya kamata wani ma an ƙi ba mahaifiyarsa kuma ga kuɗin in ka je manya-manyan hotel sai ka tara ɗin manyan ne masu manyan kuɗin suke ce su ba sa cin kaza kaza kaza a zuba musu kaza a zuba musu kaza ina na mata oho ina na 'ya'ya oho ina ina ina kayan eh, makwabta oho an yaran nan da yunwa ta fere ta fere ta fere wani ana hira da shi a cikin gidan rediyo a jiha kaza can yamma can haka zaka ce yaya aka yi ka shiga shan wiwi ya ce wala shi kawai wahala ce ta dame shi ya tashi bai ci ba bai sha ba sai wani a makarantar iblis yara 'yan kwanza sai suka ci kai ga wata irin taba wani irin hayaki in ka sha duk karfin yin wannan sai yan uwanka sun daga ce maka forget about wai ka manta da yunwa to ka san wanda ya ce wa yunwa wai forget about ya manta da ita ita ta manta da shi ne ya ce sai fara shan hayakin waya manta ko yana duniya ne ko yana lahira ne ko yana da kunya ko baya da kunya ba ruwansa hanya masu hana 'ya'ya kudin makaranta kudin abinci kudin tufafi gurin zama ba su da hannu wajen lalacewar 'ya'ya to ne wayannan 'ya'ya ni ku taya ni Allah ka taimake mu tarbiyyar mu. Allah ya raba su da shan wiwi Allah ya raba su da shaye-shayen giya da miyagun ƙwayoyi Allah mu yaran mu yaran kirki ne suna da wanda suka haife su suka bar su a banza su kuma Allah ya sa su dawo su rike mana iyali zala yara na ya kamata daga kiransu 'yan iska ne a satin da ya wuce na gara su ko ku ba ku gani ba da muka ga an yi wuwu za a yi wani gurin kwazazzabo da mu ba mu gane ba a siyasa ba mu da kudin tsare akwati yawon ka ce to mu wanda kuka samu daman makaranta din muke baku ku abinci abin nan da sauran abokanku ku zo dalla mu ku ne masu duba mana akwati ku je ku rika dudduba mana da aka ja ka kada ƙuri'ar sai da muka kayar da duk wanda ya ja da mu amma fa da ƙarfin allah ba da ƙarfin ba kudinmu ne ya sa muka iya haka mulki ne a hannunmu muka iya haka wayanda muka ja da su ɗin ba su da kudin ba su da mulkin ba su yi taron dangi ba to sai allah ya sa muka kada su muka ci kuma ba dama su ce to alhaji sani kace kuka ci ina hujja ka in ce kai yanzu zamanin ma da ake rayuwa a ciki ma kanka ma bai waye ba baka san mana da yanar gizo ba ne kan a ya zaben nan ba mu san abin da aka jefa a go kaza da go kaza da go kaza ba mutanen kasar london ma ba su sani ba ne mutan maka ba su sani ba ne to in aka zo aka ce to tun da sun ci kar a fito da ƙuri'a duka a ce ga wani lungu can nasu bai fito ba da ɗan lungun ya fito wanda watakila a samu mutum sittin ko saba'in aka ce to su nasu ne aka ce ai suna gaban ku da da mutum dubu goma sha kaza lokacin to mu ce wa'yancan sun ci dubu goma sha hudu a kwaba a kai ƙuri'a tabbat da ƙuri'a iska to wannan ta gaskiyar mun sa mun ci an ji an gani ko ba mu sa ba take da aka zo sai wani ya ce yaya tsugunanku mun san iya ku kace ka zo da ƙuri'a dubu goma sha a ina kuka ƙera ta ya suka ce a ah, aiso na'ura ce tasu ta ɓata sun yi ba na'ura to an an yi ba na'ura jama'a mu ma ba na'ura muka yi ko da na'ura buga kirjin kanmu muka yi muka ce za mu yi da na'ura ko ma'aikata inec ce ta ce a yi to da mu da muka yi da na'ura muka bi ka'ida inec da wanda ya zo ya ce shi shi takardunsa sun kone shi ba shi ya yi haka kawai sai ka zo da ya ce ya zo da dubu goma sha mu masu gaskiya kuma ga tamu to in dai gaskiya za a yi a auna namu da muka bi doka da wanda nasa ba a san inda ya samo ba a ce ai hukumci to jama'a barka barka mun ci zaɓe ganin dama na yi na faɗa ko kuma kun gani to kar gaban kowa a cikinmu ya faɗi ranar na haɗa security da Allah ko? na ce da Allah ku rike mu dan Allah na haɗa 'yan siyasa da Allah na ce da Allah ka ku cuce mu na haɗa wato inec da Allah ka su cuce mu ko to a ranar na ɗanyi wata mantuwa yau zan yi to masu shari'a na haɗa ku da Allah tribunal ake cewa to ku kuma dan Allah ku rike darajar da Allah ya baku duk duniya ta ga wanda ya ci duk duniya ta ga wanda ya faɗi to kuma an ce ku je ku yi shari'a to Allah ya sa ku yi gaskiya idan mu muka ci kar ku taɓa mana namu idan ba mu muka ci ba kar ku taɓa musu nasu don girman Allah ku yi gaskiya dan girman Allah ku yi adalci jama'an wani ya ce shi ya ji haushin wa'azi na yau anya kuwa yana da kirki bayan haka jama'a daga ranar da muka ga alamar rashin adalci muka ce to jama'a gwanayenmu 'yan antifati sun shiga kusa da su sun raɗa musu maganar da ba ita kenan ba mun yi roƙo mun ce ku hankali da 'yan antifati shi dan antifati ko sakatarenka ni haɗari ne dan antifati ko ɗan majalisarka ne haɗari ne dan antifati ko matakka ce haɗari ce muka ce ku yadda ku kama dan antifati ku bar masoya jama'a an ce wanda ya soka da safe ko ya maka rudu da yamma kar yi saurin fusata ai eh, akwai wannan magana ko to bari tuno jawabai na da jawaban gwamna lalon shekara kamar shida ko bakwai da ta wuce na zo gwamnatin da take kai kafin ta sun ta zo suka cuce mu a ƙarƙashin wani gwamna mara kirki kun san ne ba ruwa na da bambancin siyasa lokacin nan ina hahanga ina na kirki shi nake nema na taɓa ce a zaɓi apc a filato a wannan zaɓen na zo na ce a zaɓi pdp a sakkwato lokaci guda ko kuma na taɓa sa a zaɓi pdp a gwambi a zaɓi eh, wace ce ɗayar kuma wata a wata jihar to a nan ni na da wata siyasa kenan guda ɗaya ko mutumin kirki nake nema ya ayyuhallazina amanu ta ƙulla wa kunu أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya Allah mun ba da gaskiya da kai muna kyautata wa kanmu zato Allah ka sa muna daga cikin zirin ya ayyuhallazina amanu ya ce ita ƙullaha ku tsare dokokin Allah a cikin dokokin Allah akwai da'a ya yi wallazi na amanu a ɗi'ullaha wa a ɗi'ur rasula ya ayyuhallazi na amanu Allah ce ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya masu imani na'am ya ubangiji Allah ka sa da mu cikin su sai Allah ba mu umarni ya ce ati'ullaha ku yi wa Allah da'a wa ati'ur rasula ku yi wa manzan nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama makin annaba shugaban manzani kuma da'a wa ulil amri minkum ku yi wa jagorori da'a amma jagororin su minku daga cikin kuku da kuka yi imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai alkur'ani ya bari bai fada ba kuma wanda ya ƙi ɗa'ar shi kuma ya bata aikinsa ya يا أيها amanu آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا يا كوان دسكبادة غسكيا أطيعوا الله كوا الله داعا يو الله داعا دولي وأطيعوا الرسول كزمانتو أهل سنة كوا من زن الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم داعا kar ku ɗauki ɗa'an nan kamar wala tufdilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku da rashin ɗa'a to dan jama'a ɗa'a ta fito a ganin dama ko dole dole to ya jama'a mun ga ranar ɗa'a muka duba muka duba yanzu ya za a yi mu fito mu haɗu don mun gano an ƙulla mana sharri biyu sharri na ɗaya ana so mu wayi gari ba a gan mu ba ba a ga ƙuri'ar mu ba ƙungiyoyin can na kan masu ce ba ma nan suna so in an yi zaɓe a ce ai gashi ba a gan mu ba jama'a mu ma yadda a ce ba ma nan na ce to yin zaɓe ya kama mu don ba za mu faranta wa kan zuciya a ce ba ma nan ba haka ne ba za mu faranta wa 'yan antifati zuciya a ce ba ma nan ba to yanzu ya za a gane muna nan shi ne to za mu iya yi namu da kanmu ko sai da fati sai aka ce dole ya ka nemo fati kuka ce to namu ya namu ku je ku nemo mana fati idan sanda kuka kawo sunan fatin in muka ga lamba sanda ko za mu sa in aka ga mun yi dandazo an san muna nan ko ba a sani ba to a cikin abin da bai kai awa ishirin ba a nan na kira mu da sunan Allah na ce mu je mu haɗo wa a bi hablillah jami'an wa tasimo bi hablillah jami'an wala tafarraqu Allah ya mana umarni mu al'umar musulmi wa a tasimo ku yi riko ya al'umar musulmi bi hablillah da addinin musulunci igiyar Allah in kun tashi dukawa jami'an gaba daya ba ragin daka wanda ya sake shi ya kar kansa da kansa wala tafarraqu kakkuran raba injiwa jiwa Allah sai na ce ku zo mu hadu ku zo mu hadu ku zo mu hadu mu goyi bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda bai kai awa 20 ba sai gashi mutane birni da ƙauye ko da wanda muka tsayar kun nemi aure da shi ka aura ka ka da shi a auren ko ya aura ya ka da kai a auren wannan ba wannan magana bace neman taka tudun mun tsira ne gaba ɗayan mu na ce ba ruwanku da cewa mun taɓa faɗa da wani mai kaza kaza in dai an ce mu zaɓa mu zaɓa Allah zai tausaya mana da Allah ƙuri'ar da muka kaɗa kuɗi ne ya kawo ta Allah ne ya kawo ta mulki ne ya kawo ta Allah ne ya kawo ta don wani ɗan adam muka yi Dan Allah muka yi Allah kuma ya nuna baya barin nasa ya sa mun ci alhamdulillahi ladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu Allah wanda suka dadume kujerar da basu ci ba Allah ka kwato mana amin Allahu la harab mun san ba za su iya yaki da kai ba wato zamanin na akwai ban mamaki yanzu inda nake wa'azin nan ko to kar ka ji mamaki ana gani na a maka ko ba zai yiwu ba kuma ko mun yi wa'azin mun tashi ma an ka duba al-irsad da daddare ma sai a sake maimaita mu gani Allah ya kawo lokaci to mun ga abun mamaki mun ga mutanen da suka je suka dinga bin ƙuri'anmu suna ba wa'yansu masu ragon jini kuɗi eh. wai su zaɓe su haka mutanen gajeren gwamnan can fa me ce a tada unguwar rogo mutanen gajeren gwamnan can fa wanda zamanin mulkinsa ya zo yana jefawa masu sai da gauta bom sai ya dawo ya turo 'yan antifatinsa ya ce wai a zaɓe shi wa'yan sun suka za su ce wallahi in kudinka ya kai miliyan yanci na addini na ya fi gaban kudinku akwai wanda ba su yadda ba ko ba a samu ba ba ma sai kun wahala ba ba mun ci ba to ai magana ta kare yawa yanzu an san yawan mu akalla ko ba a sani ba lokacin da za a zaɓi shugaban ƙaramar hukumar jos arewa ai irin wannan kiki kakanta taso amma wancan karan fatin gwamnati ta bamu wakilin da muka yadda ko da muka kada ƙuri'a ai ya ci da ƙuri'a dubu ɗari da dubu sittin da biyu haka ne ko ba haka ba mutanen na nan ne ko sun ƙare wasu ma sun yi sabuwar rijista illa iyaka ganewa tana ba mutane wahala wani bai gane mai ake kira ɗa'a ba wani bai gane mai ake kira ɗa'a ba ga mutanen nan da suka taho sun taho sun zuba mai dubu goma sha hudu ma ya zo ya ce zai gwada mu ma ya isa to amma ai mutane sun ce wai idan kana tafiya a daji kaɗan yi ɓatan hanya ka bi lawali to in ka je sai ka sake gano wani abin da nan gaba in ka zo ba za ka sake bi ba ka samu shirya jama'a bana yayi ne na gyara ƙuri'a Allah ya nuna mana abokan gabanmu a ciki akwai inyamurai akwai inyamurai masu zane haka ne ko ba haka ba ya za a ce abokan gabanmu ne inyamurai to jama'a ku faɗa tsakaninku da Allah da bafulatani da bahaushe da babarbare da bayarrabe da inyamuri waye jagoranci 'yan tawayen najeriya ya ce a cinna wuta a najeriya masoyinmu ne ko maƙiyinmu wa'annan mutane da sun samu madafan mulki da ina najeriya allah ya nuna mana su ko bai nuna ba akwai wayanda suka kama musulmi suka kashe a Legas suka kashe a ibadan wani musulmi ya gama tare suka fito da masallaci da ɗayan ya ce mai namaka ya ce ba ka jin yaransa ne ya ce ai mun shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe su yan arewa ne an yi ko ba a yi ba to suna son mu kenan Allah ya nuna mana su ko bai nuna ba tsakani da Allah ya dace da kanmu da hannunmu a sa ɗayansu a ce to ba shi madafan mulki ka ga aiki ai mun san aikin barna zai yi mai jefa wa najeriya cewa ta rabe shi za ka ba ƙuri'a ya raba ta to inda mai yin haka mu masu san najeriya ta haɗu don Allah mu je mu yi ƙuri'a mu nuna wa Allah mun gode mu nuna wa Allah yawan da ya ba mu sai ya fito mai fito mana da shiwa don girman Allah kar mu bar damar mu don girman Allah mu baiwa ƙasar nan goyon baya mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yi biris da miyagun 'yan siyasa bad x in ji turawa bara gurbi dala idan kaza ta, ta, kwanta a kan ya kada ya zama bara gurbi duk da haka sai a ci ba sai mu zubar ba mu rike mai kyau amma ba za mu iya da kanmu ba allah ne zai iyar mana da 'ya'yanmu da matanmu da mu kanmu mu je mu ta addu'a mu ce allah kai ka halitta mu kai ne gatanmu Allah ga siyasa nan na tafe mun ga wasu miyagu ne mun san su suna karkarwa wai su zo su roɗe mu mu ba su ƙuri'a Allah ka hana mu kuskure Allah ka nuna mana wanda za mu zaɓa mai albarka Allah ka sa mu ci mu samu masu riƙe mu da amana wanda riƙawarsu za ta zama wa Najeriya alheri zaman lafiya ya ƙaro tattalin arzikinmu ya ƙaro san junanmu ya ƙaro mu yi tashe a cikin duniya a fagen alheri Allah ka ba mu managartan shugaba Allah don wani munafiki don wani mugun ɗan siyasa Allah ka rusa shi Allah ka ba su kunya Allah ka taimake mu a kansu Allah ka haɗa kanmu a kan gaskiya mu je mu ta addu'a mu je mu ta addu'a mu je mu ta addu'a ba ga jama'a ni da kaina din nan duk dan gwamnatin jihar Filato na APC in zai faɗa muku dan Allah wallahi na ta ba su shawara ina ce ku yi hankali wancan mugun gwamna fa bai bar ku ba ya turo mutanensa su shiga cikin ku fa su zama 'yan antifati na gaya wa gwamnan na gaya wa 'yan majalisun na gaya wa sauran wasu sun yarda, wasu ba su yadda ba to amma abin da na faɗan gaskiya ce ko da mai shakka yanzu mu in wani ya ce ya yarda da ɗan antifati mu ma bishi mu ba ma san ɗan antifati ni ba ni da rigima da gwamnan lalon ni ba ni da rigima da shi domin inda za a faɗa don Allah riƙawa lalon ta yi daban da riƙawa jan ta jan ta tashin hankali ta lalan ta zaman lafiya amma ya ɗauko 'yan antifati ba sa son gwamnatinsa suna ƙoƙari su cuce mu to mu kuma Allah ya ba mu ƙofa yanzu a gani na ya kamata shi gwamna lalon ya gane 'yan antifati kar ya ƙara bin shawararsu mu da muka zaɓe shi nan ya faɗi wata magana ranar da ya ci an zo da ƙuri'un sufan jama yawa suka ce yana game da lalon da wajen ƙuri'a dubu ko talatin ko arba'in ka ana jiran ƙuri'un jos ta arewa haka ne to ka san wato ya zama mace da ciki ba a san me za ta haifa ba idan kowa ya fito ana jiran wuri a ta arewa sai to duk mun tara kuma ce gaba daya mu zaɓi gwamna lalon a wancan lokacin ko ba mu gaya muku ba da muka tattara ƙuri'unmu muka tattara ƙuri'unmu gaba ɗaya sai muka zaɓi fatin apc na su buhari wanda kuma lalon suka tsayar na ce ku ba su ƙuri'ar gaba ɗaya da allah ya sa muka zo muka tumbuɗo ƙuri'a sai gashe shi da ake gabansa da ko dubu talatin ko arba'in sai ga dubu ɗari da kaza da haka ƙaryar gajeren gwamna ta ƙare sai allah ya ba lalon gwamna da lalon ya zo zai yi jawabi sai ce yana godiya ga mutanen da suka zaɓe shi ya ce amma yana so ya faɗi wata magana ya ce just not but made me gwamna in ka ce turancin bai dami ce maka dama ban iya ba amma kun gane mai na ce ya ce ƙuri'a jos not ta mai da ni gwamna in ci gwamna lalon rana da ya ji ku je ku tambaye 'yan jarida an suka baku kasa ɗin za ku ji lokacin da yake fada kuma hakan ne ko ba haka ba kan ne suka ba shi ƙuri'a ko jos din mu al'ummar musulman ne muka haɗu muka bashi ko kiristocin ne to kaga mu mun zaɓe shi muna da manufa ne don jihar filato ta zauna lafiya don filato ta zauna lafiya amma ai yayi kokari kuma ko bai yi ba faɗan ya ci gaba ko ya tsaya mun san da hakan ko ba mu sani ba to gwamna lala mu ba ma fada da kai amma muna fada da 'yan antifati ka zaba ko mu ko 'yan antifati yawa yawa mu ma mu muka ce a zabe ka mu ba mu ƙi ka ba 'yan antifati ba su zabe ka ba yanzu kuma sun zo da sunan sakatare ko da sunan ɗan majalisa suna nema su bata gwamnatinka to mu mun san amfaninka amma sharaɗinmu ka daina ka bi su ko bai mana amfani ba ya kamata ya bi 'yan antifati dalalon muke faɗa ko da 'yan antifati idan alaƙar mu ta ci gaba lami lafiya ya bar 'yan antifati shi shikenan fa ni'ima mu ya san inda muke dama amma billahi la ilaha illa huwa ni ba na son ɗan antifati su ma ba sa son musulmi mu kuma muna so Allah ya sa mu cika muna musulmi masu imani ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya ku wanda suka bayar da gaskiya ku tsare dokokin Allah haƙa tuƙatihi yadda ya cancanta tsoron allan naku ya tabbata wato wanda ciki ba shirka ciki ba shakka ba kokwanto ku kyautata halayenku da kyakkyawar tarbiya ku yi tarbiyyar matanku ku yi tarbiyyar 'ya'yanku ku zaɓi allah akan ranku ku zaɓi allah akan dukiyoyinku ku zaɓi allah akan komai haƙa tuƙatihi kar ku yi tashin fari a fara tafiya da ku in an yi nisa a neme ku a rasa mu duka gaba daya Allah ce wala ta mutun na kar ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun face ku kuna musulmi Allah ka sa mu cika muna musulmi masu imani wanda bai gane addini ba yana da wauta akwai mutanen da yake tare muke tafiya rimi rimi mu zo masallaci su tara guri a ran da aka zo zaɓe za su bar mu za su bi 'yan antifati wa'yansu kuma za su ce so burin da kan take yi a ce ba sa nan so za su tsaya a ba sa nan ba za a ga ƙuri'arsu ba sun bi kenan ko sun bi tafiyar mu ta musulmi wanda duk bai jefa ƙuri'a ba ya yi yaƙi da Allah Allah ya ba mu imani ya ba mu musulunci ya ba mu haɗin kai ya ba mu masu gaya mana jama'a managarta mun haɗa kai gaba ɗaya shi yaƙi kai kana ganin wa zai yi buri in dai musulmi ne ƙiyama ta tashi a ce ga musulunci ga antifati ya ce gara antifati da musulunci a gaban Allah ai ka san yayi wuta wancan wanda ya zaɓi musulunci a raya a mace da ranar tashi alƙiyama insha Allah mu ko mun yi aljanna firdaus Allah ka datar da mu wa na kayi abin kunya wance kin yi abin kunya Allah ya tona muku asiri jama'ar musulmi sun yi gabar ko kun yi kar kasan wanda ya yamma ma ya fi shi so sun yi kar sun yi kwazazzabo to ka ja da addinin Allah kuma ka faɗi ka yi fada da musulunci ka zama kura baya ina dabarar taka ka kama banza Allah ya kiyaye mu jama'a ramadana ya kawo jiki yau muna ɗaya ga watan sha'aban bahaushe ya ce shekara kwana ya ayyuhallazi na amanu ya ayyuhallazi na amanu ci ba alaikumu mu kama ci ba alallazi na min ƙwabalikun la'allakun tattakun Allah ya kira masu imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya na'am ya ubangiji mun ba da gaskiya da kai to Allah ya ba mu umarni ya ce kutiba alaikum siyamu an rubuta wajabcin azumi an ɗora alaikum a kanku ba ku ne farau ba kama kutiba alallazina min qablikum kamar yadda Allah ya rubuta wajabcin azumi ya ɗora sa wajibi a kan waɗanda suka yi rayuwar duniya min ƙablikun gabanin zuwanku azumin nan ma huwa saumu bin lokacin arabiya masana larabci suka ce a saumu al-imsak da larabci ne aka ce a saumu shine kamewa to tunda ba larabcin zan koyar ba to ma huwa somu fi shari'atil islamiyya wa fi istilahi shar'i a sawmu huwa al-imsaku anil akli wa shurbi wa gisiyanin nisa'i wa jami'il muftirat min tulu'il fajr sadiq ila hurubi shamsi bi niyyati taqarrub ila Allah asawmu da larabci ma'anarsa ta sha banban da asawmu a addinin musulunci an ce asawm a larabci kamewa asawm a addinin musulunci huwal imsaku shine kamewa anil akali kar mai azumi ya ci abinci wa shurbi kada mai azumi ya sha abin sha wa gishiyanin nisa'i kar mai azumi ya yi jima'i da mata wa jami'il mufatira duk abin da in ka yi shi ka karya azumi kar a yi daga yaushe zuwa yaushe ya ce min tulo ilfajar sadiqe tun daga hudowa alfijir na gaskiya akwai alfajarul kadhib alfijir da za a ce ga alfijir ya keto jimawa kaɗan sai ka ga duhu ya zo wannan alfajar alkabe akwai alfajar sadiq alfijir na gaskiya shi kuma idan ya fito to wallahi haske gaba gaba gaba gaba hagari ya faifaye to tun daga hudowa alfijir na gaskiya kada mu ci kada mu sha kada mu yi jima'i kada mu yi duk abin da zai karya azumi ila gurubi shamsi har zuwa faduwar kaskon rana ba ci ba sha ba jima'i bayan abin da ke karya azumi ko da ba wa'annan ba daga hudowa alfajir na gaskiya har zuwa faduwar rana amma azumi a musulunci ba yajin cin abinci ba ne ba yajin ƙin shan ruwa ba ne ba yajin ƙauracewa mata ba ne mu namu ba za mu cin ba ba za mu sha ba ba za mu jima'i ba ba za mu yi abu mai karya azumi ba amma a kokon zuciyarmu biniyatul ibadati mu da niyyar bauta Allah za mu kuma wannan niyyar sai mun ɗauke ta tun da daddare kafin alfajir ya keto muna da niyyar mu to mun dau azumi ba mu ci ba ba mu sha ba ba mu jima'i ba ba mu yi abin da zai karya azumi ba ko da ruga hannu a baki kai amai ba mu yi ba da niyyar muna bauta wa Allah mun yi azumi ko a aljanna kofar mai yin azumi ta shiga aljanna ta musamman ce sunanta arrayyan Allah ka shigar da mu aljanna ta kofar rayyan Allah ka ba mu nasarar azumin ramadan jama'a mu sa ɗoki mu sa ɗoki mu sa ɗoki na yin azumi da ikon Allah dukan mu za mu zama yan aljanna a mataki mai girman daraja Allah ka nufa kar mu yi da wasa ga alheri ruwa ruwa ya kawo kai Allah ka gudanar da rayuwar mu mu riski Ramadana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu ikon azumce Ramadana Allah ka karba mana Allah ka sa mu ci gajiya azumin Ramadana a gidan aljanna Firdaus da rahamarka jama'a banda wasa wata mai albarka mai alfarma na zuwa sunansa shahru ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون to jama'a ai kun ga dai a azumi ba a cin abinci to kaga wanda ya saba ciye-ciye watakila ya ce ko so ake mutane su sha wuya ne wanda ya saba shaye-shaye akai-akai kuma ko da na halar ne ya ji kishirwa ji kishirwa ce to ko so ake a shawuya ne wanda ya saba jima'i aka ce ba dama sai ce ko so ake a tara mutum don kare ya sha'awa ne to sai Allah ya ce duk ba wannan ne la'allakum tattaku. an sa ku yi azumi ana training ɗinku a sa ku a wata irin makaranta ta kyan hali ta tausayi ta tsoron Allah ta shiga aljanna la'allakum tattaqun in kun yi azumi saboda Allah tabbas za ku ji tsoron Allah Allah ka datar da mu jama'a wayan su ban kaga suna shan wahala ba wallahi masifa su duk bai kai kamar yunwa ba ita ba ruwanta da sabo sanda ma aka dinga wala na mutane rubutun sha sun sha rubutun sha din wai su makaɗa da ba suna cewa wai wai yin eh, eh, eh, yunwa ba ruwanta da rubutu sai sun yi lauje sun ɗabi miya sun samu lauma sun ci sannan su ƙoshi ko ba haka ba to yanzu idan mutum sarki ne mai fara sanda musulmi duk da shi a azumi ko ban da shi muloniyan muloniyoyi a musulmi duk da shi a azumi ko ban da shi masu rike da manya-manyan farin jini cikin al'umma da su a azumi ko ban da su baligi wanda bana ma ya balaga da shi a azumi ko ban da shi wanda ya shekaru da shi azumin ko ban da shi me muke nema takawa fa'idar ƙawa menene za mu yi zaman duniya